‘yan ƙasa da hukuma. Haɗa kai ba wai haɗa baki ba, ai zambo boko ai cuta ba, daula kantar da mutane ba, ko zalunci da fashin kai ba. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Aikin anjima da fara shi, amma kuma har yanzu abu ya kici ya cinye ba don ina ga ko dan gyatin ma ba a karasu da aikin nan ba da yawa wasu hire suke hakura da kasuwa saboda rashin hanya in an yi ruwa kuma hanyar ba mata biyuwa roƙon da zamu dai gaskiya ya kamata a ce su dawo su mai da hankali akan aikin nan domin su taimaka al'umma domin don haka muka zaɓe su dan hanyar nan akalla akwai sanata guda hudu wadda su ta shiga cikin aikin hanyar nan da kuma 'yan majalisar tarayya akalla guda hudu zuwa biyar wadda su ma ta shafe su a wannan gurin Masu ware al'ummar yankunan ƙananan hukumomin gai da ajin gida jahun da kafin Hausa da ke jihohin Kano da Jigawa kenan a yankin arewa maso yammacin Najeriya suke kokawa akan tafiyar hawainiya da aikin sake ginar hanyar mota da ta ratsa waɗannan yankuna wadda gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi. A dakace mu. Daga zarar ga abu ya tashi, an shawarta bisa kaushe shi. ko ko a tsaya kan samun shi haɗa kai ne babban harsashi haɗa kai kenan ya wakana domin ku abota ya zauna daga nan yanci zai amfana a ji daɗi sannan ai murna madalla. Masore batun inganta hanyoyin sufuri domin inganta zirga-zirgar bani Adama da nufin haɓaka harkokin tattalin arziki da zamantakewa na cikin manyan ƙudurorin nan da ke kunshe a cikin daftarin ci gaba mai ɗorewa da ake yi wa lakabi da SDGs. a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ne kasashen duniya suka rattaba hannu akan wannan daftari da alkawarin aiwatar da shi gwargwadon iko Najeriya na cikin jerin kasashen duniyar da suka sanya wa wannan daftari hannu musamman la'akari da cewa tana cikin kasashen duniya masu tasowa da ke fama da kalubalen ci gaba ciki kuwa hadda da bangaren sha'anin sifiri kimanin shekara guda da 'yan watanni kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta bada kwangilar sake gina wata hanyar mota da ta tashi daga yankunan ƙananan hukumomin da ajingi a jihar kano kuma ta sada su da takwarorinsu na jahun da kafin hausa a jihar jigawa mai makwantaka da kanan amma mazauna waɗannan yankuna na kokawa kan yadda aikin ke tafiyar hawainiya. gaskiya aikin dai gaskiya na tafiyar hawaina ba wai tafiya ke sosai ba kai yanzu ba kamar zan ce ma kawai aiki ma ba a yin sa ma zan ce to me za ku ce wa masu ran tsaki taimaka da aikin nan da aka ce an ba da wannan aikin a zo a ci gaba da yi kuma shi ne gaskiya me yasa kuke so a ci gaba da yi saboda mu damu daɗin rayuwa akwai hanyoyin da suke shiga cikin karkara da wannan zuwa marasa lafiya a shigo a asibiti a da sauri yan kasuwanni su je duk da abin nan ba ba wata wata lokaci a kan lamarin usman suna ana yin aiki amma dai ba a tafiya yanzu amma dakan an ɗauko yana tafiya amma yanzu ba a tafiya ya dan zaya gaske to yanzu aiki yana tafiyar hauniya ya kuke je? ba ma jin daɗi mana tunda mu 'yan kasuwa ne muna bin hanya da ramuka me za ku ce wa mahukunta ai mana adalci a ƙara mana nan kana ga fasa karamar hukuma aikin anjima da fara shi amma kuma har yanzu abu ya ƙi ya cinyewa don ina ga ko dan gyatin ma ba a ƙaraso da aikin nan ba amma da a ce sun mai da hankali akan aikin ina ga da yanzu an wuce wannan babu ba shi ake yi ba kayan aikin dai za a iya cewa akwai motoci a gefen titi haka to amma dai bayar da haka dai ba wani abu da zan ya kare ce ma akai domin dai amma dai motoci akwai su a gefe a aje tabbas amma dai gaskiya ba aikin yanzu ya tsaya ya kuke ji da ya ɗaya ɗin gaskiya ba ma jin daɗi domin muna ta struggling daga nan zuwa ajin zuwa kafin hausa kana ta zuwa kasuwa kullum sati sai ka je ni kuma akwai ramuka da yawa a hanya kullum mutum yana tafiya ransa ba a kwance ba ga mutane da suke fitowa daga lunguna haka ana so a yi emergency a je asibiti ko zuwa kasuwa haka in ka tafi sai ka bata lokaci sosai a hanya roƙon da zamu dai gaskiya ya kamata a ce su dawo su mai da hankali akan aikin nan domin su taimaka al'umma domin don haka muka zaɓe su abin da ya kamata su yi mana kenan kuma tunda sun da alƙawari ya kamata a ce sun ci su ma dattawa waɗannan yankuna na ci gaba da nuna damuwa kan yadda wannan aiki ke gudana Alhaji Bala ni Jahu na cikin matasan dattawan 'yan siyasa. Daga da muka wayi gari muka je gwamnatin tarayya ta ba da aikin hanyar nan daga kwanar gamayin zuwa kafin Hausa zuwa jaho zuwa ajingi har zuwa gaya duk talakan da yake wannan hanya ya yi murna matuka gaya sosai amma abin bacin rai shine hanyar ba ta tafiya yadda ya kamata aiki kuma ba shakka mutane ba sa jin daɗin irin yadda aikin baya tafiya amma ka ce baya tafiya kamar ya baya tafiya to aikin dai har yanzu bai bar kafin hausa ba bai ma shigo cikin karamar hukumar jawun ba ya taba karamar hukumar mika kaɗan amma har yanzu bai zo karamar hukumar jawun ba barantana ya zo karamar hukumar ringin sannan kuma ya tafi shiga karamar hukumar gaya kuma aikin nan an ba da shi tsawon shekara biyu kawai yau kusan shekara guda amma aikin baya tafiya ma'ana lokacin da gwamnati ta bayar an alkawarta cewa aiki cikin shekaru biyu za a kammala alkawarin da aka yi da yadda aka ba da aikin agreement din da aka rubuta yarjejeniya a haka aka bayar yau kusan shekara guda ba a ci kashi ɗaya daga cikin kashi uku ba na aiki. babu shakka kiran da za mu yi sai dai mu kira ga su kansu zababbu musamman sanatoci don hanyar nan akalla akwai sanata guda hudu wadda mazaɓarsa ta shiga cikin hakin hanyar nan da kuma 'yan majalisar tarayya akalla guda hudu zuwa biyar wadda su ma ta shafe su a wannan gudun to kaga dole mu kira a gare su idan aikin nan matsala da gwamnatin tarayya ne to ya kamata a diddigi a samo menene rashin tafiyar wannan aikin aiki ne wanda ya kamata a ce a yanzu dai an ci rabin sa ba amma a kashi uku ba a kashi ɗaya ba ma to da haka muna kira ga sanatocin mu da muka zaba na wannan area da wadda ya fito daga mazaban nan tamu ta ƙasar Hadeja da wadda ya fito daga mazaban nan tamu ta karamar hukumar Jahu wato masarautar dutse kenan da kuma wadda aka zaba shi kuma ya fito daga masarautar Ringin da kuma na gaya domin kusan sanatocin nan guda hudu duka talakan za su amfana da wannan aikin hanya hanya ce ta kasuwa hanya ce ta kai abincin eh, gona zuwa kasuwanni hanya ce ta al'umma masu ɗimbin yawa mai tarihi hanya da aka daɗe tare da ita amma yanzu in ka tashi tafiya daga iya kafin hausa ka ce za ka zo jihar sai ka yawa ɗaya baka zo ba musamman an yi ruwa in kuma laifin nan na ɗan kwangila ne to ya kamata a neme shi in dai an ba shi haƙƙinsa to a gaya masa aikin nan ya kamata a tsaya a yi shi da mutane su amfane shi. To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da 'yan mayar shugabanci na gari ke faɗi a kan wannan lamari. Kana daga bisani mu ji ta bakin guda daga cikin wakilan waɗannan yankuna a majalisar dokokin Najeriya a dakace mu. Duka ɗan an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka Madalla. Masaure kwamar Misbahu Basirka shine jagoran gamayyar kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Jigawa. Ya ce za su gudanar da bincike akan wannan aiki na sake gina hanyar gaya zuwa ajingi zuwa jahun zuwa kafin Hausa a jihar Jigawa. Zan tashi tim na musamman wanda suke kula da duba ayyukan hanyoyi da ayyuka manya ma'ana project monitoring wanda suke karkashin Jigawa Civil Society Forum Allah da zan ba su umarni su je su binciko su ga yadda aikin take aiki tafiya sannan mu zauna ko mu analysis mu duba waɗanda suke da ruwa da tsaki a hanyar ma'ana hukumomi da ma'aikatar da take gudanar da aikin da kuma 'yan kwangilan domin mu tuntube su mu ji ƙarin bayani akan me ya faru aiki ya tsaya dan daga nan Allah da mun ji za mu san kuma ta inda za mu kama insha Allah shi kuwa sanata Kabiru Ibrahim Gaya ɗaya daga cikin mambobi da ke wakiltar waɗannan yankuna a majalisar dokokin najeriya na cewa a lokacin da nake chairman na works aka sa wannan hanya daga azingi zuwa kabin hausa saboda haka a nan muka fara sata amma yanzu tun da ba na chairman an cire amma muna kokari mu sake sa kuɗi a ci gaba da aiki akan wannan insha Allah kuna da masaniya cewa aiki ya tsaya eh mun dama mu je mu duba aikin mu kira dan kwangilar mu yasa ya bari idan kuɗi ne babu da ba bashi ba mu zo mu roƙo a tabbata an bashi kuɗi yan aikin sa saboda hanyar da muhimmanci a wurin mu kware da gaske Sanata Kabiru Ibrahim Gai kenan ɗan majalisar dattawan Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wasu salamu alaikum harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura